hatta gashin kansu ya fita hayyacinsa saboda rashin gyaran da bai samu akai-akai sai yau da Angel ta tallafa su ta ce su je su yi wanka za ta gyara musu kansu tukuna suka amince za su yi ita kanta Angel ɗin ba wankan take yi ba yau dai ne take son su dan gyara jikin nasu gaba ɗayansu suna a sashin toilet ɗinsu banda Jamima ita kadai ta rage a ɗakin zaune saman gadonta hannunta rike da madubi ta wage baki tana kallon gebinta kullum ne sai ta ɗauki madubi ta duba bakinta don ta ga idan wani hakorin ya fito har yanzu babu jituwa a tsakaninta da Angel sa'an na da ke sashin toilet ɗinsu kowannensu ya tsugunna suna fuskantar juna kusan su bakwai ne suna jira na cikin toilet ɗinsu su fito don su ma su samu su shiga su yi wankan waɗanda ke a cikin makewayen Angel ce da Sara sai Aziza Angel da ke cikin toilet tunda ta shiga ba wanka take yi ba tana a tsugunne gaban tukunyar fulawar nan tsawon lokaci ba su ba furannin ciki ruwa ba saboda rashin kwanciyar hankali furannin duk sun bushe sun fita hayyacinsu hankalinta ba karamin tashi ya yi ba da sauri ta miƙe ta je bakin famfo ta ciko bokiti da ruwa ta dawo ta ƙwarara shi a cikin tukunyar bayan ta kammala ta juya ta kai bokit ɗin gefen famfo ta ajiye shi kamar an ce ta waiwayo ta kalli furannin unexpected idanuwan da suka sauka akan sabbin tsirran furannin da suka cika tukunyar fulawar a matukar ruɗe take kallon su launuka daban-daban daga cikinsu akwai wani dogon fure wanda tsayin shi ya kera sauran lafiyayyen gaske ganyayyakinsa sun bubbuɗe launin pink launin punch pink ya ciza sosai zazzare ta waje ta yi hannunta dafe da saitin kirjinta don ba karaman faduwa gabanta ya yi ba cikin tafiya a hankali ta nufi tukunyar fulawar kamar wanda ta ga wani abin tsoro dukawa ta ɗanyi tana kare musu kallo kusan guda takwas ne sabbin furannin bakwai daga cikinsu ganyayyakin jikinsu sun ɗan bubbushe akwai wani ɗan karami fari fat irin na jikin anti anila sai dai wannan ganyayyakinsa kamar sun mutu duk sun tsamure ta rasa tunanin me za ta yi a game da waɗannan sabbin furannin da suka yi tsiro ta gaza fahimtar nawa ne ne su tunawa ta yi da maganar danish a inda yake faɗa mata cewa kowane fure yana ɗauke da ran mutum idan har da gaske ne ta ya za a yi ta saran wane ne a kansu ga biyu ma daga cikin furannin sun fi jigata wani irin wani irin faɗuwar gaba ta ji ba tare da sanin dalilin hakan ba sai ta rinka ji aranta kamar ta nishi yana a tare da ita cikin toilet din da sauri ta juya tana karewa makewayin kallo babu kowa ta na ɗan rawa ta furta sunan shi Danish? Cike da saran zai amsa mata. Shiru ba a amsa mata kiran nata ba. Kusan sau uku tana ambaton sunan shi. Danish? Are you here with me? Please. Ka amsa kirana. I really miss you, my man. Sai fama faman idanuwan idanuwanta take yi a cikin toilet din. Duk da ta ga babu kowa amma ita ranta ya bada cewar yana a tare da ita. Danish, ko da ba za ka yi min magana ba, Ka min alamar cewa kana sauraro na saboda na san kana nan saboda a duk lokacin da nake kusa da kai da kake kusa da ni ina ji a jikina kuma na yarda da hakan kamar mahaukaciya sai sambatu take ta yi a cikin toilet din da karfi ta ƙara furta sunan shi danish ka amsa min karab akan kunnuwan su Dija, da ke tsugunni cikin sashin sa aziza har sun fita daga wankan hiba da farbin sun shiga ita kaɗai ce bata fito ba kamar muryar Angel nake ji a cikin toilet Yasmin ce ta yi maganar Dije ta ce kin riga ni faɗi ni ma na ji maganar ta tana ambaton sunan Danish Hanna ta ce anya lafiyar ta kuwa ya kamata mu je mu duba kusan a tare suka miƙe zuwa bakin kofar toilet din lokin Dije ta yi mata tare da ɗaga murya ta ce Angel lafiya muka ji kina kiran sunan Danish jin muryoyinsu ya sa ta dakata da yin sambatin idanuwanta a cikin tab da kwalla ta nufi kofar bata bude ba magana ta yi musu cikin sanyin murya babu komai Ba ma san na ambaci sunan shi ba nayi mishin nayi misin din shi ne shi sa kike ta kwala masa kira a cikin toilet gaskiya Angel ba karamin kaunar dan uwan nan namu kike yi ba muna nan muna ta jiran ki ki fito ashe kina nan kina ta son bato halan ko wankan baki ba fuskar ta aya mutse ta ba su amsa da cewa ban kai yi ba na tsaya ba mafaranni ruwa ne idan na fito zan nuna muku wani abin mamaki amma yanzu ku koma ku zauna kun sa ina ta magana a cikin toilet bayan babu kyau a kagare take da su tafi jin shiru yasa ta fahimci cewa sun tafi ajiyar zuciya ta dan sauke ba tare da bata lokaci ba ta yi wankan suna a zaune sai ga ta fito a daidai time din su farbin da hiba su ma suka fito daga wankan kun san me ya faru girgiza mata kai suka yi alamar a'a ta ce dama shiga toilet na ɗebo ruwa na zuba ma tukunyar fulawar nan na je in ajiye bokit ɗin juyowar da zan yi idanuwa na suka yi tozali da sabbin furanni masu kyan haske da yawa fa na yi mamakin fitowar ba ta kai ga karasa maganar ba da gudu sai da suka shige cikin toilet ɗin a bakin tukunyar fulawan suka tsaitsaya cirko-cirko suna kallon furannin gwanin ban sha'awa sun yi matukar burge su sai dai abin da ya ruɗa su sun kasa gane furannin wane ne sun bata lokaci wurin kallon su kamar su cinye su daga bisani ne suka bar wurin sauran da basu yi wanka ba a su suka shige toilet lokacin da angel ta shiga ɗakin su jamima na nan yadda suka bar ta zaune tana duba madubi aziza tana a zaune saman shimfiɗar sara tana carɗe mata gashi sai santin shi take yi saboda ita tsayin gashin ta bai kai nasu ba su markan kisa irin na uneza ne yar gidan dadi bambancin kaɗan ne ita nata tsawo ne da shi ba yawa ke kuma naki yana da yawa kamar roba jikin shi Allah sarki har kin tuna min da ita ko yanzu tana a wani hali oho a cewar Farbin ta yi maganar ne a yayin da take karasa shiga cikin ɗakin Angel tuni ta wuce gefen ta Farbin ce ta ɗauko mata kum ɗinta don ta gyara musu gashin kansu a tare da Sara suka zauna saman gyara musu sumarkan nasu ɗaya bayan ɗaya suka yi ma kowannensu bayan sun fito daga wankan mutum ɗaya ta rage ba ta yi wanka ba har magana aziza ta yi mata akan ta zo ta yi mata wanka ta ce ita ba ta so su kyale ta hakorinta ke ciwo alhalin karya take yi babu wani ciwon hakori da take yi wankan ne ba ta so dama angel neman hanyar da za su shirya da ita take yi aiko tana zaune saman gadonta ba zato ba tsammani ta ji an ɗauke ta ta rinka kuka tana wuntsila 'yan kafafuwanta tana faɗin ba ta so ta sauke ta Hadda kwala masu yake kira tana faɗin ba za su zo su cece ta ba suna ganin suna ganin za ta cutar da ita dariya suka rinka yi mata babu wanda ya motsa a cikin toilet ta sauke ta da gudu da nufi kofa za ta fice Angel ta yi saurin rike ta ta yi saurin rigata isa ta datsa kofar da Jamlock kallon kallo suka shiga yi a tsakaninsu nuna Jamima ta yi da yatsan hannunta tare da cewa dama daga ganin ki ba karamar fitinanniya ba ce amma duk masifar ki baki kai ni ba lokacin da ina karama kawai daga tsautsayi yasa na balla miki hakori shine zaki daura min karan tsana ni ba ce angel dinki yi maganar tana marairece mata fuska murguda mata baki Jamima yi tare da juya mata kiya dariya angel ta sake tana kallon bayanta kamar ka sanya kafa ka take ta saboda karantanta komai nata gwanin burgewa irin na Aziza tana matukar jin tausayin su jin shiru Angel din bata motsa ba yasa ta dan waigo ta saci kallanta suna hada ido ta wurga mata harara daga gefe Angel ta yi dafe kirji Angel ta yi da hannu daya Jenny din kika harara aiko yanzu nan zan ƙara sababban sauran hakoran na bakinki ki komawa wulo jin wannan maganar yasa Jamima fashewa da wani sabon kukan matsawa Anjel ta yi dab da ita ta dan tsugunna a saman kafafuwanta tare da daura hannayenta biyu saman kafadar Jamima ta juyo da ita suna fesin din juna sassauta muryar da ta yi cikin sigar lallashi ta ce is okay my little sis stop crying ki san cewa hawayen ki tsada ne da su ba zumbara mata karaman bakin ta yi fuskar nan a turbi ne har wani hura hanci take yi shafa gefen fuskar ta Angel ta yi da hannunta yar kyakkyawa da ke kamar aziza ta idan muka fita daga cikin kurkukun nan samu je gidan dadi na akwai sitirar sanyawa ta da dadi na ya siya min tun ina yar karama na san za su yi miki bayan haka ina da kayan wasa irin su tete na san baki san su ba hada piano dina duk zan baki so sannan in sanya ki a makaranta ki ma ki karatu kamar yadda sauran yara suke yi ko ba kya so taɓe baki ta yi don ita bata fahimci zancen nata ba amma ta ja ambaci kayan wasa daga mata gira tai ina so shi Angel ta sake amma ba sai mun shirya hura hanci ta tare da cewa ai mun shirya dariya Angel ta sake tare da jinyo ta jikinta ta rungume ta sosai kafin ta raba jikinsu wanka ta yi mata a cikin toilet ɗin ta kuma wanke mata gashin kanta bayan ta gama ta goya ta a saman bayanta suna shiga cikin ɗakin su barbin suka rinka sowa suna tafa musu hannu ganin sun shirya da juna ba ƙaramin daɗi suka ji ba a saman gadonta ta zaunar da ita ta ɗauko kum ta sharce mata sumar kanta bayan ta gama ƙalaba ta yi mata guda biyu sun sako gefe da gefen kafaɗanta ta zura mata ribam ɗinta a jikin wutsiyar kala ba ɗaya ba ƙaramin kyau ta yi ba lokacin da marece ya nutsa kingin abincinsu na safe suka ajiye hannu ta ɗauko musu a saman dining carpet ɗinsu suka zazzauna suna ce saboda gatanci a baki Angel ta rinka ba Jamima ran Aziza ya ɓaci musamman ma da ta rinka yi mata gwalo yarinyar ta raina ta kishi ya rufe ta ganin yadda Aziza ke ɗaure fuskar ta ya sa Angel ta koma tana ba su abincin su biyu ita da Jamima idan ta ba su a baki suka ce ita ma sai ta ce ita ma sai ta ce a haka har suka kammala saman gadajen su suka haye tare da kwantawa a kasa Angel ta shimfiɗa bargonta su uku suka kwanta a saman shimfiɗar ita da Jamima da Aziza sarakan kishi duk abin da Jamima ta yi sai Aziza ta yi suna a kwance saman shimfiɗar Jamima ta rungume Angel ita ma Aziza ta baya ta rungume ta sai dariya take yi abin ba karamin nishadi yake sanya ta ba basu kwanta da niyyar yin bacci ba saboda Angel ta hana su yin baccin marece saboda su samu damar tashi tsakar dare su rinka yin addu'o'in su wani irin bacci ne mai daɗi ya ɗauke su hada masu yin minshari irin su barbin a cici mala'ikun tauna dare yana gab da yi aka buɗe kofar ɗakin su sautin bai farkar da su daga bacci ba a hankali katon da da ke sakowa saman upstairs kafaɗarsa ɗauke da mutum daga gani mace ce duba da irin shape ɗin kafafuwanta uban gashin kanta ya sako ta bayanta inda kanta yake ya lullube fuskarta yan rigar da ke a jikinta guntuwa ce launin ja da kyar ta rufe mazaunanta hakan ya bayyana siffar fararen cinyoyinta kamar ka taɓa jini ya ɗigo yanayin tafiyar katon da ya ɗauko ta ta bambanta da ta sauran kattun da suka saba zuwa kawo musu abinci akwai nutsuwa da kamala a tattare da shi jikinsa gaba ɗaya a rufe yake da bakaken kaya baka ganin ko da yatsun hannun shi ne bai nufi ko ina ba sai saman gadon da ke ɗauke da number a saman shi ya kwantar da ita a hankali tare da janyo David din da ke a saman matris ɗin. ya lullube mata jikinta da shi a hankali yake ja da baya ba tare da ya juya ba kamar yana kallon su har sai da ya kai bakin benin tukunna ya juya da sauri ya haura benin ya fice daga cikin ɗakin ni ma kuma kai kai kai kai kai kai mm, zan ba ku sadar amsa kamar fa an kawo mana batul kai ba kamar ba batul ta shigo kai jikina na bani na ga batul kuma jikina ya bani da nishi ne ya kawo ta ba kowa ba mm. kuma ci gaba da tafiya don ku tabbatar a washe garin ranar babu wanda ya farka daga cikinsu tun jiya suke ta sharar baccinsu Jamima ce ta fara mutsu-mutsun bude idanuwanta. baki daya a takure take a jikin Angel. Ta matse ta matse ta kamar sata mayar da ita cikin cikinta. Hada zufa a jikinta, shi shekar kuka ta mai tana ta faman kokarin janye jikinta daga na wanda ya rungume ta ko ta samu ta miƙe. Sautin kokanta ne ya farkar da Angel a hankali ta bude idanuwanta waɗanda suka kumbura. Muryar Jamima ce ta janyo hankalinta. Ni a sake ni, wai menene ya matse ni? da sauri Angel ta zame hannunta daga jikin Jamima ta yi zumbur ta miƙe zaune dagowa Jamima ta yi fuskar ta jawar da ita ƴan kumatun sun yi suntum suntum da su suna haɗa ido da Angel ta zazzaro idanuwanta waje jikinta ya hau kyarma a gigice ta duro daga saman gadon tare da ɗaura hannayenta sama ta fashe da wani irin matsanancin kuka na tashin hankali oh amin asiba ba daga nan za mu tashi ba a hankali yake ja da baya ba tare da ya juya ba kamar yana kallon su har sai da ya kai bakin benin tukunna ya juya da sauri ya haura benin ya fice daga cikin ɗakin ko sautin rufe kofar bai farkar da su ba kamar mace tu, yaushe rabon da su yi irin wannan baccin su kansu sun manta tsawon lokaci babu wanda ya farka har dare ya yi hasken silin ya ɗauke na fitilin ɗakin ya kunna kanshi aziza ce ta fara yin motsi za ta farka ta dafe da mararta wani irin azababban fitsari ne ya matse ta daga sala a jikinta ta yunkura ta miƙe zaune saman shimfidar su idanuwanta biji-biji ba ta iya ganin komai muryar ta cikin shekar kuka ta soma magana tana lalaban jikin Angel Angel ki tashi ki raka ni toilet fitsari nake ji ya matse ni sosai please Angel ki tashi kada in yi shi a wando ko motsi Angel ba ta yi ba balle har ta san ta sa ran za ta farka Jamima ce ta jiyo muryar Aziza da ke ta yin kuka farkawar ta kenan ta zame jikinta daga na Angel ta miƙe zaune tana mutsutsuka idanuwanta da yatsun hannayenta fuskarta a daure babu annori kura ido ta yi akan fuskar aziza da ke ta kirma tana kuka muryarta da alamar bacci bai ishe ta ba ta ambaci sunanta aziza tana jin muryar jamima ta yi saurin katsa kukan nata tare da cewa jamima fitsari nake ji don allah ki taimaka ki raka ni toilet ya matse ni baki a sake jamima ke kallanta toilet din ne sai na raka ki ke ba kya iya zuwa ko tsoro kike ji ne ta yi tambayar tana binta da kallon rainin wayo jamima ba ta san cewa aziza na fama da lalurar rashin gani ba muryar ta na rawa ta ce jamima ba na gani idan dare ya yi makauniya ce ni taɓe baki jamima ta yi mata tare da cewa karya ne ni za ki raina ma wayo idan da gaske ba kya gani to ya aka yi da rana kike gani na fa san me nake yi takaici ne ya ishe aziza duk yanda ta so ta fahimtar da jamima ta ki yarda cewa ba ta gani hakan ya sa ta miƙe a makance ta soma tafiya tana lalaban hanya Jamima sai kallon bayanta take yi. Abin ya daure mata kai ganin yadda take ta sanya hannu tana lalaban hanya. Cikin rashin sa'a Aziza ta nufi bango ga dangadan duk a tunaninta ta ƙara so bakin kofar shiga sashin toilet din ne. Ta daddage za ta buga kanta. Jamima ta ƙwara murya tare da cewa bango ne fa ba kofa ba. Ta yi maganar tare da miƙewa da gudu ta nufi inda Aziza take a tsaye jiki na kirma dan ba karaman firgita ta yi ba. Da ta ji muryar Jamima tana faɗa mata cewa bango ne ba kofa ba. ba ta yi tsammanin za ta taimaka mata ba sai jin hannunta ta yi a cikin nata ta riko ta tare da janta zuwa cikin sashin kafin suka karasa toilet din tuni ta fara sakin fitsari a wando suna shiga ciki ta zama wandon jikinta da sauri jamima ta kawar da kanta gefe don kada ta ga tsaraicinta bayan ta gama yin fitsarin ta yi tsarki kafin ta maida wandon jikinta ta kira sunan jamima ta taimaka mata a daddafe suka nufi kofar fita amma dai idan ki a ke lokacin da nake cikin yin lokacin da nake cikin yin fitsarin ko Aziza ce ta yi maganar. Murmushi Jamima ta sake tare da cewa na ga komai daga yanzu sai ki daina raina min wayo. Kina kira na yar yarinya. Ni ma ai kina min wanka kuma kina ganin nawa. Shiru Aziza ta yi ba tare da ta tanka mata ba. A lokacin sun fito daga sashin toilet din. Amma wai da gaske ba kya gani da daddare? To ya aka yake gani da rana? Ya matsa fuska Aziza ta yi. Ko na ce miki eh ba yadda ko na ce miki eh ba yadda zaki da ni ba. ki bari idan Angel ta farka daga bacci ki tambaye ta ki je. ta amsa mata da to a lokacin sun shiga cikin ɗakin nasu har za su nufi shimfiɗar da Angel ta yi musu ba zato ba tsammani idanuwan Jamima suka sauka akan gado mai ɗauke da numbatiri dakatawa ta yi da yin tafiyar ta kurawa gadon ido ta hango mutum na ɗaya cikin bargo tunani ta shiga yi wane ne a saman gadon saboda a iya sanin ta tunda aka kwashe mazan cikinsu babu mai kwana a saman tsaffin gwadajensu sai Angel ita kadai ce take kwana a saman gadon shi. da sauri Jamima ta juya ta kalli ɗayan bangaren don ta ga ko wani daga cikin su hibba ne ya dawo saman gadon ya kwanta sai dai ko da ta bi gadajensu da kallo kowannensu yana nan a firgice ta wurga idanuwanta kan shimfiɗar Angel don tabbatar da idan Angel ɗin tana nan lamarin yayi matukar razana ta ganin Angel bata je saman bargo Aziza da ta gaji da tsayuwa jin taki motsawa su tafi muryar ta aka salance ta ce Jamima ke fa nake jira na jikin dakata da tafiya me kike yi ne dan Allah kai ni saman shimfidar mu in kwanta hankalin Jamima ba karaman tashi yayi ba muryar ta a tsorace ta furta Aziza je ne a ɗakin mu saman gado nan batare tai magana tana zazzare idanuwanta duk da Aziza ba ta iya gani hakan bai hana ta zare idanuwanta ba zuciyarta ta yi wani irin bugu tamkar za ta faso kirjinta Aziza sarkin tsoro inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jamima ki faɗa min gaskiya ko dai karya kike yi min wani irin geni kuma a cikin ɗakin mu ki dai duba da kyau jamima ta ce kin san Allah da gaske nake miki kamar mutum ne a saman gadan kuma na dudduba su ba. mun cika mu goma sha ɗaya na saman gadon shine cikon na sha biyu girgiza kai aziza ta yi jiki na bari ta ce jamima bargo ne da filo ba mutum ba ni dai mu je mu kwanta ta yi maganar tana kokarin jin hannunta duk ta bi ta tsorata kanta ni dai sai na je na duba gadan in ga wane ne ke ki je ki kwanta ran aziza ba karamin ɓaci yayi ba tsugunnawa ta yi a ƙasa tana rarrafawa don ta gano inda shimfiɗar angel take a hankali jamima ke tafiya tana tunkarar gadan ko tsoro ga tsoro tana ji amma ta nace sai ta ga wane ne tana karasawa bakin gadan ta ɗan dakata tare da miƙa hannunta yatsunta na ta yin kirma ta riƙo bargon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 ta ce su je su yi wanka za ta gyara musu kansu tukunna suka amince za su yi